fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma dantani ke dauke da ragaman shirin gakanin labarun angoyin birnin difa suna tsumbul da ruwa yau da sahe ɗakuna da dama sun ruguje ba a samu wanda ya rasu ba tafkin kwama dugu ne ya baro magudanarsa za ku ji bayanin mazamna anguwar. fiye da eka dubu bakwai na balbalin daji da kuma ton 200 na ciyawa suka kone sakamakon bannar da gobarar daji ta haddasa kenan a jihar agadas somawar shekarar bana muna dauke da cikon bayani yaya za a kula kuma a inganta shara a birnin maradi maudin wata kididdiga kenan da masu kwaraya a kai suka yi za ku ji fayyaci a cikin rahoton musamman na wanga shirin. sauraro barkamu da yau Alhamis 20 ga watan Oktoba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Sa'o'i 48 ke gada birnin Difa ke fafutuka da ambaliya ruwa ta biyu da kogin Komadugu Yobe ya haddasa. A jiya wajen karfe 11 na dare ruwan ya mamaye wani bangaren anguwar sabon gari wata anguwa da ke gabar kogin Allah da ikonsa ba a samu rashin rai ba sai dai ya haddasa ɓanna mai yawa bari mu saurari mazamna wannan anguwar. wallahi ruwa ne dai ya zo mana ambaliya gashi dai ya titinye mana gidaje muna nan dai muna tsaye muna ga ikon Allah dai mun tattare kama na a hili a zamani amma tubarkalla ko magabata sun yi kokari ruwa ne karhi dai ikon Allah ya wuce wasa wallahi yi ko an yi kokari tubarkalla kuma Allah taimaka Allah ƙara bu mu dai muna buƙatar ceto a taimake mu gwamnati ta ribe mu ta taimake mu ga mun sai wahala muke sha yau dai mun kai kwana biyar muna wahala abinci ya shiga ruwa komai da kasani dai dan wata ko zare ta hudda ba a cikin gida kana ga dai yanzu ga sunan dai wannan yanzu da saka taimaka ka hudda mana su wani daki komai ba ba hudda ba muna neman neman tallahi mun gode da abin da aka yi mana na farin farko ina neman tallahi komi ma an dai an taimaka mana muna gode ma komi da abin da Allah ya yi budi to abin da muke so a ba mu makwanci a ba mu muhallin zama da abincin da za a ci yara ba su karya ba suna nan yanzu haka komi ma ba a tai ba Allah ya kwalba ma A wani fannin kuma a cikin wata wasikar ofishin ministan ruwa na ƙasar Nijar ranar 13 ga watan Oktoba an ji cewar gwamnati ya ɗau mataki da ba za a sake ɗaukar kwantarage ba da kamfanin gidan ruwa sen wani matakin da aka ɗauka biyo bayan nazarin tsarin doka da sharaɗin aiwatawa a cewar adamu muhammad na harabar ministan ruwa na ƙasar niger abin tunasarwa dai shine wannan kwantaragen an soma shine inda aka sa mai hannu a ranar 20 ga watan maris 2001 kuma da zai kammala 31 ga watan disamba 2022 ya danganci ne da sarrafawa ɗauka da kuma rarraba ruwan sha a cikin birni da kewaye a cikin wata a cikin watan satumba da na oktoba jihar agadas ta ƙididdige wutar daji da ta laƙume eka 233 kwatankwacin ton 20 na ciyawa a faɗar ma'aikatar muhalli kuma ɗaya daga watan janairu zuwa oktoba fiye da eka dubu bakwai suka toye ton ɗari biyu na ciyawa suka bi habdi komi ke dalilan wannan yawaitar gobarar daji shugaban harabar kariyar yanayi ta jihar agadas abdu nasiru ya baiwa wakilin musa mamman amsa a kai. Dangance da wutar daji wannan shekara mun fara samun wutar daji bai wuce kwanaki uku ba cikin da'irar Agadez. Mun samu wutar daji da ta laƙume eka biyu a Ifirawan eka goma da suka kone a Ingal eka 221 ne. A farkon wannan shekara zuwa yau ekoki bakwai ne suka kone. Fiye da ɗari 200 na cewa suka kone ba tare da an saka barna na kaya ba musamman dabbobi ƙanana da manya da suka kone a cikin wannan wutar daji. Sababin sun hada ne da wutar guntun karan sigari da kuma shayi da ake yi da sauransu. Akwai waɗanda ma suka saka wutar da gangan domin tayar da hankalin waɗansu. Jakadiya Victoria Nuland kuma karamar sakatariyar kasar Amurka a fuskar hulɗar siyasa ta kawo ziyara a ƙasar Nijar. A jiya da yamma shugaban jamhuriya Mohamed Bazoum ya karɓe ta a fadar shi. Asumana Abubakar ya naɗo mana bayanin da ta wa 'yan jarida a fitar ta bayan tattaunawarta da shugaban ƙasa Hawa Usman ɗauke da fassara. It is wonderful Na ji daɗin kasancewa ta a ƙasar Nijar kamar yadda kuka sani yau shekara guda kenan. Amma wannan togar ta musamman ce ta haɗa ɓangaren tsaro da na Africom da na ofishin shugaban ƙasar Amurka da kuma wakilan gungun yaƙi da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Muna jin daɗin aikin da shugaban ƙasar Nijar Bazoum ke yi a fannin tsaro da kuma ɓangaren ci gaba da jagoranci na gari a ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar ta cancanci yabo a game da misalai da take kawowa cikin al'amuran jagoranci a cikin ƙasashen yankin Sahel da kuma kuma yaƙi da rashin tsaro mun yi ba da wannan ƙoƙarin da ƙasar take yi a wannan bannin na tsaro da kuma jagoranci na gari hulɗar mu a ɓangaren tsaro na tafiya sosai kuma misali je ga sauran ƙasashen afirka Sauye-sauye da dama magabatan tsangayar baiwa 'yan jarida horo iftik ke sanya gurin yi nan gaba wata fusa'a wada a cewar babban sakatarin wannan tsangayar za ta kawo amsa ga cikakkar niyyar mahukuntan ƙasa ga samun ingantattun ɗaliban da za su fito zuwa kama aiki na gari garba musa babban sakataren makarantar iftik yawa nafisa adamu cikon bayani mamun ada dauke da fasara. Mun lura cewa matsayin ilimi da ɗaliban iftik suke zuwa da shi baya ba su damar lakantar ilimi sosai da ake koya musu a iftik. Dalilin haka ne muke son shiga wani sabon matakin ba da ilimi mai inganci ta fuskar ilimi mai zurfi da ke tilasta mana shiga tsarin MLD domin tabbatar da waɗannan sauye-sauye na farko za mu soke sashen matsakaicin ilimi matsayin da za a zo shine BAPC. E na biyu game da wasu sassa kamar SED wato kimiyya jamiyyar labarin gajeren fim muna son gaskiya mu yi sashe na musamman ya kama mu dole sai mun canza sunan iftik amma shawarta mana sabon suna babban makarantar kimiyyar sadarwa da kafofin watsa labaru escom game da aiwatar da waɗannan sauye-sauye za mu fara ne a wannan shekara ta 2022-2023 Jiya Laraba wajen karfe goma sha ɗaya na dare wasu mutane su hudu da ba a tantance ba ɗauke da bindigogi cikin wata mota sun kai wa wani ɗan canji hari. Sun yi awon gaba da kuɗi muraren miliyan tara na sefa, Mamman Musa mai laƙanin ulu da aka wa wannan harin ya ma wakilinmu Abu Sarki Isale bayani kamar haka. daidai elebaji injin mu ya tsaya mun kira yaro ya zo ya tafi da mu kan yaron ya dawo suka zo suka gitta mana toyota da bindigogi a hannun su guda hudu ne suka yi mana olame mu ba su kuɗi koran suka kwashi abin da suka kwasa dan abin da ya saura kalilan shine muka rage a hannun mu wanda za a ci abinci da iyali amma dukiya gaba ɗayanta sun kwashe ta duk labiyoyi ne jikinsu da rawunna da muka diba dan abin da ya rage sefa ta kai miliyan biyar naira miliyan hudu misalin miliyan tara haka suka amsa an ne su suke namu kuma suka same mu a daidai lokacin da suke da bukatan mu karfe sha saura minti biyar muna ta zoma da su muna kwaikwayi har karfe sha ɗaya da minti biyu har da babban salulan mu sun tafi da ita Babban kotun shari'a na maradi a yau da saye ya yanke hukuncin zaman gidan kaso na shekara uku ga matasan nan sha hudu da suka sarrafa kuma suka sanya bidiyon shashanci kan yanar gizo. su ma matasan nan 'yan mata sha uku an masu hukuncin biyan tara ta miliyan ɗaya kuɗin sefa shi kuma matashin hukuncin biyan tara miliyan uku a cewar babban alkalin da yi wato wa'annan matasan na da kwana goma gabansu daga wannan rana nasu kai ɗaukaka ƙara. Birnin Adar Tawalele za ta karbi gasar firi ɗan gurmu aji na goma sha ɗaya a ranakun sha tara zuwa ashirin da biyar ga watan Oktoba. Wato dai makaɗa da dama na jihohi takwas ke halartar wannan babban taro na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe tun shekara 2014 dai ne aka daina gudanar da firi ɗan gurmu umaru isuhu mai lakanin suna feno shugaban anasim yawa wakilinmu abdullahi ausu ƙarin bayani Abin farin ciki ne kuma aikin ya kammala lokacin baya an dakatar da wannan wasan ta biri dan gurmu. Abin farin ciki ne a yau ganin mun ci gaba da abin da aka fara. Duka jihohi sun zo kamar yadda muka yi fata. Kowace jiha ta kawo 'yan wasanta. Mun yi kokarin duba kanmu da kuma alkalan wasan saboda ya kamata wannan gasar ta kasance gasa ce da wanda ya cancanta ne ya kamata a baiwa tukuci. Mun yi nazari na zaben alkalan wasa. ni ban da wani shaku a kansu za su yi aiki tsakanin su da Allah kuma za a baiwa wanda ya cancanta tukucin mun mayar da hankali sosai domin komai ya gudana cikin ruwan sanyi da kuma cuɗayar zamantakewa bari mu kammala da wasar motsa jiki dangance da tsarin tankaɗe da rairaye aji na biyu kofin afirka na ƙwallon ƙafa na masu ƙasa ga shekara 23 da zai gudana kasar ƙasar Maroko a shekara 2023 mena Niger 'yan Juventus za su kara da Cote d'Ivoire zagayen farko a ranar Asabar 22 ga watan Oktoba a Stade General Sani Kunci a nan Yame. Kocin mena Juventus Zakariya Ya'u Ibrahim ya bayyana wa Salamatu Kadri inda aka kwana ga shirye-shiryen mamman ada fasara muna muji. Yau kusan mako uku muke eh, aiki na farko tare da 'yan gida tun ranar jiya mun fara karɓar 'yan ƙasarmu da ke bugawa wace a halin yanzu ƙungiya ta haɗu akwai 'yan wasa biyu zuwa uku da ba iso ba ko mina zuwa daidai 'yan wasa suna cikin natsuwa muna jiran haɗuwa da wannan ƙungiya ta Cote d'Ivoire yara sun san abin da ke jiran su ba ne ba mai sauki za mu karan farko na kwambalar a nan yamai to muna da wasu bayanai kan abokan wasanmu yawanci 'yan wasa ne na gida mun samu sa'ar ganin su a gasannin Cote d'Ivoire mun san matsayin su muna da kusan matsayi guda kungiyar da ke son wucewa za ta buga dukkan wasannin biyu za mu iyakacin kokarin mu domin lashe wannan muna kiran 'yan Nijar da su zo su karfafa ƙwarin gwiwa ga waɗannan 'yan Nijar. A maraɗi an shirya wata haɗuwar tabbatar da ƙididdigar kula da inganta shara a garin wadda aka yi a watan Satumba 2022. Projen Agro do Eco ne ya zarda da wannan aiki a maraɗi kamar wanda aka yi a Cote da kuma Burkina Faso. Mohamed Mamman ya firanta da shugaban Projen Dr. Bashiru Bodo ga zubin firanta su. Binciken farko ya shafi yin taswirar shara a cikin birnin maraɗi da kuma ƙananan hukumomi da ke kewaye. Wannan taswira ta ba mu damar sanin nau'o'in shara a maraɗi da kuma ire-iren wuraren zuba shara. A Maradi muna da wuraren zuba shara na gargajiya na filin Allah kuma abin bakin ciki su ne suka fi yawa a maraɗi, domin ana da su a maraɗi guda ɗari biyu kuma kusa akwai wuraren zuba shara da ofishin magajin gari ya amince da su da kuma ofishin magajin gari ke kula da su mutane ana wadda kansu kan yadda za su amfani da su ta hanyar wannan aiki mun kai ga yin wani nazarin tantance shara da ake kira shara mai ruwa musamman ma fitsari har ma da kashi domin ganin ina aka kwana game da kula da wannan kuma mine za a yi ta fuskar darajar ta irin wannan shara a bangaren noma ta kaka za a kula da wannan shara kula da wannan shara zai shafi na farko yayin ne za a aje wannan shara a nan maraɗi abin bakin ciki muna da wuraren zuba shara na filin Allah a ko'ina. Tunanin shine na wadda kan al'umma kan yadda za a iya amfani haka kuma a bangaren ofishin magajin gari shine na samun kuɗaɗe. Domin birnin maraɗi yana girma kuma al'umma na karuwa a kowace shekara a tare da dukkan kalubalen shara. Matsala ta farko ita ce ta tsafta. Cutuka daban-daban za su karuwa a wajen al'umma kenan duka waɗannan shawarwari shine ya za a yi domin ganin waɗannan shara ba za za su kasance wasu matsaloli ga tsabtar gari ga muhalli ga mutane ba. Kun fara tunanin ya za ku yi da abin. Mu ta bangaren bincike muna nan muna tunanin kan ya za mu yi wata dangantakar murar juna musamman ma tare da masu kamfanoni domin idan an ka san shara ba zai ba da matsala ba. Zinariya ce kamar da ake ciyawa a wasu kasashe domin ana iya yin abin da ake kira darajanta shara ta hanyar shigar da ita cikin harkar noma. Babban adadi cikin sharar maraɗi su ne sharar gidaje, sharar ma'adinai da ake iya sarrafawa. Ana iya yin taki da wannan shara. Manoma suna iya ɗaukar wannan shara su maida ta taki su kai gonakinsu. Takin yana ƙara ingancin ƙasa. Kuma ɓangare na biyu wannan shara ana iya yin makamashi mai tsafta da ita ko gawayi. mun sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki na nan birnin yame da kuma na cikin kasa baki ɗaya ni na ku dan badan da arziki malamin mahimmu ke muku sallama a ci gaba da sauraro lafiya ga asini guruza ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci.